yau muna sha ɗaya ga watan da Saniya, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma yake daidai da sha hudu ga watan ɗaya shekarar miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsir na suratul baqara muna kuma kan aya ta 285 wannan shi ne darasinmu na 269 a cikin wannan sura da farko muna maraba da bakinmu malam musa adam mai hula daga jihar gombe wanda suka zo tare da tawagarsa domin gabatar da ta'aziyyar rasuwar malaminmu a sheikh dr ahmad ibrahim muna musu barka da zuwa muna kuma musu addu'ar allah subhanahu ala ya sanya wannan ƙoƙari nasu da wannan zumunci nasu cikin nizanin ayyukansu kamar yadda suka zo lafiya muna addu'a allah ya mai da su gida lafiya allah subhanahu ala ya ba su ladan wannan ƙoƙari nasu sannan kuma akwai ɗaya daga cikin 'yan uwanmu masu ba da gudunmawa a cikin sha'anin da'awa da addini alhaji kabiru sharifawa mahaifiyarsa ta rasu kwanaki tara da suka gabata musa ta a addu'a Allah subhanahu ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah sa ta huta ubangiji ya jikanta ya yalwata makwancinta Allah ya haskaka mata kabarinta Allah ya sanya aljanna ce makomarta duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya su da rahama marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya sa mu cika da imani bismillah آمن الرسول بما لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون منزو صلى الله عليه وسلم يا إيماني دا أبن دا أكسوكر مسا دا أبنجي جنسا walmuminuna mu'minuna hakanan ma mu'minai kullun amana billahi kowannen su yayi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi suna cewa ba ma nuna bambanci tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa wa qalu sami'na wa ata'na suka kuma ce mun ji kuma mun bi wafuranaka muna roƙon gafararka ya Allah wa ilaikal masir gare ka kaɗai makoma take mun tsaya a kan sharhin faɗarsu su wa qalu sami'na wa ata'na da suka ce mun ji mun bi wannan ita ce ɗabi'ar mumini yayin da ya ji maganar Allah subhanahu ta'ala ko maganar manzansa ya nuna ya ji ji na fahimta da yarda da karɓa sannan kuma ya yi biyayya ta hanyar miƙa kai da ayyuka da abin da wannan maganar ta ƙunsa shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah a cikin littafinsa majmu'ul fatawa mujalladi na sha hudu shafi na 136 yana cewa yana magana akan wannan gabar wa qalu sami'na wa ata'na suka ce bin ji kuma mun bi yake cewa wannan magana tasu suna ikrari ne suna tabbatar da wasu rukunai ne guda biyu na imani wanda akan su ne imani ya ginu akan su ne imani yake tsayuwa su ne as-sam'u al-mutadamminu lil qabul wato ji jin nan wanda ya kunshi karba wato karbar umarni da kuma aiki da shi yace la mujarrada sam'il idrak al-mushtarak bainal al-mu'minina wal kafirin ba kawai ji na riska ba ba kawai na aji sauti ya shiga kunne ba wanda wannan da mu'minai da waɗanda suke kafirai duk sun yi tarayya nan wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la kada ku zamo kamar waɗanda suka ce mun ji alhalin ba su ji ba ma'ana sun ji da kunnuwansu amma kuma jin da suke yi ba ji ne na fahimta ba ballantana su yi aikin da suka abin da suka ji yace bal sam'u fahmin wa kabul, wato ji ne na fahimta da kuma karɓar abin da suka ji na su yi aiki da shi yace al yau yawa yace kuma wasani rukuni na biyu Shi shine biyayya ga Allah subhanahu wataala wannan biyayyar yace al Li لكمال الانقياد والامتثال للأمر biyayyar da ta kunshi kamalar miƙa wuya da kuma aiki da umarni cewa haza aksu qaulil ummati al-ghadabiyya sami'na wa wannan abinda mu'minai suka yi ya saɓa wa abinda al'ummar da Allah ya fi shi da su su da yahudawa suka yi da yanda suka ce sami'na wa asaina mun ji ba za mu bi ba malam yace fatadammanat hadhihi alkalimat kamal imanihim wa kamal qabulihim wa waɗannan kalmomi sai suka kunshi kamalar imaninsu da kamalar karɓawarsu da kuma kamalar miƙauyensu saboda haka yana daga cikin sifofin muminai na gaskiya a samu wa ta'a su ji abinda Allah subhanahu wataala yake umartar su da shi abinda manzansa yake umartar su da shi sannan kuma su yi biyayya ga wannan abin da suka ji haka muminai a nan Allah subhanahu wata'ala ya yabe su saboda mai saboda jama'u baina tasdiqi bil qalbi wal lisani wal inqiyadi bil jawarih sun hada tsakanin wato gaskatawa da zuciya sannan da harshen su sannan kuma da miƙa wuya daga obinsu, sun gaskata daga zuci sannan kuma sun ainihin furta da bakinsu sannan kuma sun miƙa wuya daga obinsu. jama'u bainal al-imani adh-dhahiri wal batin sun hada imani na baɗini imani na boye shine abinda suka kudurce a zuciyarsu da kuma imani na zahiri shine abinda suka furta da bakinsu sannan kuma suka aikata da gabobinsu ibn atiya a cikin tafsirinsa al-muharrar al-wajiz shi ma yana ishara zuwa ga wannan daukaka da daraja da yabo da Allah subhanahu wataala yayi wa mu'minai yayin da suka ji maganar Allah suka nuna sun ji sun bi yake cewa daga baya al'amari ya riga ya tabbata cewa ga yadda al'amarin yake sai Allah subhanahu wata'ala bayan sun ce sami'na wa ata'na mun ji kuma mun bi sun koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bit tadarru'i wal istikana sun miƙa wuya sun kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala sun kankantar da kansu gare shi sai Allah ya yabe su ya yi musu yabo a cikin wannan aya ci amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi hewal mu'minu Allah ya yabe su ya yi musu shaida da cewa sun yi imani kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi imani wato gabanin ubangiji su bani wataala ya ya bayyana musu tausayawar da zai yi musu tausayawar sagare su da kuma ya yi musu damuwar da suka fada cikinta sakamakon mummunar fahimta ko kuskuren fahimta da suka yi wa fadar Allah subhanahu wataala da ya gaya musu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah idan kuka bayyana abin da yake cikin zukatanku ko kuka boye Allah zai muku hisabi a kansa suka kuskure wajen fahimtar wannan don haka sai suka suka shiga damuwa to sai ubangiji subhanahu wataala ya yaye musu wannan damuwar gabanin ya yaye musu damuwar sai ya yabe su ya yabe su saboda da suka miƙa wuya yace to wannan shine thamaratu ta'a wal inqita'u ila Allah duk sanda mutum ya bi Allah subhanahu wataala ya yanke komai nashi koma ga Allah subhanahu wataala to wannan shine sakamakon abin da zai samu shine yaban Allah subhanahu wataala yace kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya nuna kishiyar haka ga banu Isra'il waɗanda ubangiji su wani wataala ya soke su saboda sun yi akasin wannan sun ce ina wa a na? mun ji amma mun ki mun ji mu ba za mu bi ba da haka ubangiji su wani wataala sai ya ƙara musu wasu wahalhalu kan nasu ya kuma rika wajabta musu wasu abubuwa masu nauyin gaske wanda ƙarshe suka faɗa cikin ƙasƙanci da wulaƙanci da talauci da kora daga gidan dajinsu kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana wanda shine kuma samara sakamakon bijirewa Allah subhanahu wataala da taurin kai wajen yi masa da'a suka ce naka, muna roƙon gafararka wannan maf'ulun ne li fi'ilin mahzuf ay nas'aluka gufranaka ko narju gufranaka muna roƙon gafararka ko muna fatan samun gafararka abinda ake kira al gufran shine satrul dhunub a sitirta maka zunubanka a ɓoye maka zunubanka a rufa maka zunubanka sannan kuma ubangiji ya yafe maka wannan shi ake cewa gafara suka ce naka muna roƙon gafararka ya ubangiji rabbana ya mu. asalin yadda jumla take ya rabbana sai aka shafe yaɗin din ce rabbana to ya ubangijinmu an shafe ta ikhtisaran wata yammunan. watabarrukan bil bada'ati bismir rabbi dan a takaita zancen sannan kuma a samu albarkar farawa da sunan Allah yau ce ya rabbana su fara da ya sai suka shafe ya din sai kawai suka ce rabbana domin su samu albarkar farawa da sunan ubangiji subhanahu wataala ar-rabb don haka nan anan sun haɗa ihsani da imani da aiki na kwarai sannan kuma suka ƙara da tsoro na ubangiji subhanahu wata'ala da neman gafararsa domin yayin da suka ce gufranaka suna neman gafararsa wannan alama ce ta cewa akwai tsoronsa a cikin zukatansu suna jin tsoron kamun ubangiji subhanahu wata'ala da azabarsa domin lalle su masu gazawa ne a cikin duk abin da zai yi umarni da shi ko ya hana to sai suka nemi ubangiji subhanahu wataala ya gafarta musu suna buƙatar wannan gafarar suna da buƙatar wannan gafarar daga ubangijinsu saka suka ce ghufranaka rabbana shaykhul islam ibnu taymiya alaihi rahmatullah akan wannan gabar ta fadar Allah ghufranaka rabbana wa ilayka basir yace lamma alimu annahum lam yuwaffu maqamal iman haqqan yayin da suka san cewa ba ta yadda za a yi makamin imani su iya bashi haƙƙinsa cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da manzan Allah su manzannin Allah da littattafan Allah sun yi imani da dukkanin rukunai na musulunci sun san cewa wannan imanin akwai haƙoƙi da yawa da suka rataye da shi yana da wahala mumini ya cika waɗannan wato haƙoƙin gaba ɗaya sun san cewa wannan imanin yana buƙatar miƙa wuya yana buƙatar jayuwa zuwa ga dukkan wani umarni na Allah subhanahu wataala da yin shi bisa yadda ubangiji subhanahu wataala ya buƙace ka kai bawa kai sun san cewa waɗannan haƙoƙi abu ne mai wahala su iya cika su kamar yadda ya cancanta wa annahu la'budda budda an tabila bihim ghalabatu at-tiba wa dawa'il ba bashariyyati ila ba'd at-taqsir fi wajibat iman suna sanar da cewa dole ne dole ne wato ɗabi'a ta rinjaye su wani lokaci ɗabi'a ta ɗan adam da irin kiraye-kirayen mutuntaka da ke tare da su lokaci za ta ja su zuwa ga su gaza yin wani abu yadda ya kamata su yi shi sun san wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam Allah subhanahu ta'ala ya halicci ɗan adam da wannan gazawar ba shi na cewa tara yake bai cika goma ba to wannan taran ma akwai zuƙi a ciki ba annabawa ba waye zai kai wannan adadin saboda haka wannan cika gomar ko cika tara ko takwas ma abu ne mai wahalar gaske dole sai an kasa kaiwa wannan matsayin to saboda haka akwai gazawa a cikin wani abu da ya waje ba a kansu su yi wanda wannan imanin yake hukunta musu to suka san cewa babu abin da zai ɗinke wannan barakar la yalummu zalika illa maghfiratullahi azza wajalla ba abin da zai ɗinke wannan barakar wannan gibin da za a samu cikin haƙoƙin Allah subhanahu wataala da suka rataye da wuyansu sai neman gafarar Allah subhanahu wataala ita ce kawai za ta ɗinke musu wannan barakar don haka sai suka roƙi Allah subhanahu wataala gafara suka ce gufranaka ce sa'aluhu gufranahu alladhi huwa gayatu sa'adatihim suka roƙi Allah gafararsa wanda shine ne maƙurar jin daɗinsu makurar sa'adarsu jin daɗin su na hakika shine samun gafarar Allah subhanahu wataala wani hayatu kamali shine kololuwar kololuwar kamalarsu saboda ka samun gafarar Allah subhanahu wataala shi shine ƙololuwar abin da za su iya samu daga ubangiji subhanahu wataala fa inna ghayata kulle mu'minin al-maghfiratu min Allah ta'ala gayar kowane mu'mini ƙarshen abin da yake fata ya samu daga Allah subhanahu wataala shine gafara ubangiji ya gafarta masa ya rufa masa asiri ya lullube masa zanubansa ya yafe masa wanda shine gayar abin da suke bawa yake nema to sai suka riƙe Allah wannan suka ce gofranaka muna neman gafararka ya ubangijinmu wa ilaikal masir makoma gare ka kawai take anan aka kaddamar da khabar wa ilaika sanan mubtada din yazo daga ƙarshe wa ilaikal masir ay al masiru ilaika wannan an gabatar da khabar don ifadatul hasr yana maka cewa babu wata makoma ta ƙarshe sai ga Allah subhanahu wataala duk guje-gujen dan adam duk inda zai tafi ƙarshe dai zai koma ga Allah ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi saboda haka duk inda zaka ka tafi ƙarshe dai zaka dawo ka koma ga Allah subhanahu wataala ilaikal masir makoma ta ƙarshe gare shi kawai take ba ga wani ba wanda ita wannan makoma ita ce ranar gobe kiyama kamar yadda Allah subhanahu wataala cikin wannan sura ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ko ku kiyayi wani yini wanda ake mayar da ku a cikinsa zuwa ga Allah subhanahu wataala shine ranar gobe kiyama Allah ce wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ne ake mayar da al'amura gaba ɗaya shi kaɗai ala ilallahi tasirul umur lace zuwa ga Allah kaɗai al'amura suke komawa wa makhtalaftun fihi min shai fa hukmuhu ila duk abin da za ku yi saɓani a kansa ta hukuncinsa yana zuwa ga Allah ne ku yi hukunci da shari'arsa a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar muku da abin da za ku koma bisa shari'a ku nemi hukuncinsa in ma ba ku yi hukunci ba to akwai hukunci na ƙarshe wanda shi ma zai koma fa hukmuhu ash-shar'i wal qadari hukuncin wannan abin na shari'a yana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala in bawa zai yi wa Allah biyayya in zai masa biyayya to akwai hukuncin abin da zai yi sabani a kansa a cikin littafinsa in ma ba za su yi masa biyayya ba su hukunta littafin sa to karshe dai shi zai yi hukunci dai a tsakanin su kan wannan abin da suka yi saɓani a kansa anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun kai ne kake hukunci tsakanin bayanka akan abin da suke sabani akan sa saboda haka anan zamu ga cewa mu'minai sun hada da imani ga Allah subhanahu wataala da mai da al'amari gare shi da miƙa wuya gare shi sannan kuma da tsoron haɗuwa da shira da gobe kiyama tsoron zunubansu da kuma bukata zuwa ga gafararsu walam yudlu ala Allah bi ilmihim ba su rika yi wa Allah kuri da ayyukansu ba suka nuna cewa ai sun yi imani Allah subhanahu wataala ya yabe su da wannan ce amanar ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi su ji cewa wannan yabo da Allah ya yi musu shikenan su rika kuri da wannan ba su yi ba sai suke jin cewa akwai gazawa tare da su saboda haka sai suka nemi gafararsa to Allah ka gafarta mana kuma suka nuna tsoron abin da zai riske su idan ba su samu gafara ba saboda makomarsu zuwa gare shi take ƙarshe dai za su koma gare shi saboda haka babu wani wanda baya buƙatar gafarar Allah subhanahu wata'ala cikin bayansa babu wanda ya fi ƙarfin neman gafarar Ubangiji subhanahu wata'ala babu wanda ya fi ƙarfin neman rahamar Allah subhanahu ta'ala. saboda ka dole ne bawa ya nemi gafarar Allah da rahamarsa sannan ya yi itirafi ya yarda cewa shi mai laifi ne kuma ya yarda cewa shi mai komawa ne ga Allah subhanahu ta'ala, babu makoma sai zuwa gare shi Allah subhanahu ta'ala yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam fa'alam annahu la ilaha illallah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ce wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa masuwaku? Allah ce fa'lam ka sani annahu la ilaha cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin ka nemi gafarar zunubinka ka nema wa mu'minai gafarar zunubinsu Allah yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ka nemi gafarar zunubinka duk da cewa ubangiji subhanahu wataala ya gafarta masa dukkan zunubansa idan ma sun faru to ya yafe masa to amma duk da haka Allah ce wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zunubanka walil mu'minina ka nema wa mu'minai gafarar zunubansu wal mu'minati ka nema mu'minai maza da mata gafarar zunubansu sai Allah ce wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum Allah ya san majuyarku sannan ya san makomarku ubangiji ya san ina za ku juya ku koma ya san kuma ina ce makomarku ta ƙarshe saboda haka neman gafarar ubangiji subhanahu wataala wata wani abu ne da yake laruri dole ga kowane musulmi idan har annabi sallallahu alaihi wasallam a karan kansa Allah ce ya nemi gafara kuma haka yake yi yana neman gafarar ubangiji subhanahu wataala yana tuba gare shi a kullun sau 100 kamar yadda ya faɗa a kullun annabi sallallahu alaihi wasallama zai nemi gafarar Allah zai tuba zuwa gare shi sau ɗari duk da gafarar da ubangiji ya yi masa liyaghfira laka ba ta kaddama min dhanbika wa ma ubangiji ya gafarta masa zunubinsa wanda ya gabata da wanda ya jinkirta amma duk da haka bai gushe ba yana neman gafarar ubangiji subhanahu annabi sallallahu alaihi wa ya faɗa cikin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito daga abu huraira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yudkhila ahadun minkum lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna babu ɗaya daga cikinku da aikinsa ne zai shigar da shi aljanna babu wani ɗaya daga cikinku wanda aikinsa ne zai shigar da shi aljanna qalu wala anta ya rasulullah suka ce har kai ma ya ma'aikin Allah qala wala ana yace har ma ni illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi sai dai Allah subhanahu wataala ya lullube ni da rahmarsa illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl Allah ya lullube ni da rahmarsa da falalarsa saboda ka babu wani wanda baya buƙatar rahmar Allah baya buƙatar falalarsa duk matsayinsa a gurin Allah subhanahu wataala fadar Allah subhanahu wataala wa ilaykal masir akwai fa'ida biyu a cikinta Allah wa ilaikal masir makoma zuwa gare ka take fa'ida ta farko muminai a karan farko sun yarda da cewa mafarar komai daga Allah ne domin sun ce lillahi domin Allah ya ga musu lillahi ma fi samawati wa fi al-ard abinda yake cikin sammai da abinda yake cikin ƙasa duka na Allah ne ma'ana halittarsa ce mulkinsa ne sannan kuma shi ke da iko akan komai babu abin da yake fin ƙarfinsa to yayin da mutum ya yarda da wannan ya yarda da almabda cewa ubangiji subhanahu wata'ala shine mamallakin komai shine mahalicin komai komai daga wajensa yake to wannan ne aslul iman asalin imani ne mutum ya yarda da almabda cewa farkonsa daga ina ne to kuma wannan asulul iman bil mabda sana kuma zai sa shi ya yadda da al-ma'ad cewa ƙarshensa kuma zuwa gare shi ne ƙarshensa zuwa gare shi ne mutumin da ya bar imani da Allah to shine yake shiga cikin rudu ya rasa ta ina ya fito kuma ina zaya sauraka yayi ta rayuwa a cikin dimuwa bai san alƙiblarsa ba bai san manufar halittarsa a bayan ƙasa ba amma mutumin da ya san daga Allah yake ya san ilaihil masir makomar kuma zuwa gare shi ne to fa'ida ta biyu idan bawa ya san cewa ilaihil ilallahil masir makoma zuwa ga Allah take in ya fahimci wannan ya yarda da wannan zai da cewa in aka koma kuma wajen Allah subhanahu wataala to babu mai hukunci kuma sai shi babu wanda zai yi hukunci sai shi don haka babu wanda zai masa ceto in ba da izininsa ba in ba da izinin Allah ba to in ya fahimci wannan ya yarda da wannan to wannan zai sa shi ya yi ikhlasi wajen biyar bin Allah subhanahu wataala ya tsantsanta Allah subhanahu wataala da bauta ya yi masa da'a ikhlasin sa ga ubangiji ya zama cikakke sannan kuma zai kokarin ya ga ya kauce wa laifuffuka saboda ya san ƙarshe dai za a haɗu duk inda ya je ya komo ƙarshe ne za a haɗu to wannan zai sa shi ya ikhlasi ta yadda haɗuwar ta ta kyau sannan Allah ya ci gaba da cewa la yukallifu Allah nafsan وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 wannan aya ta ƙarshe nuna mana kuma ayar ƙarshe a cikin mushaf gaba da Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai baya dora wa wani rai sai abin da zai iya laha ma kasabat abinda sakamakon abinda ta aikata mai kyau na ne nasa ne wa alaiha maktasabat sakamakon abinda ya aikata mara kyau shi ma nasa ne rabbana la tu'akhidna ya ubangiji kada ka kama mu da laifi in nasina in mun yi mantuwa aw akhtana ko mun yi kuskure rabbana wala tahmil alaina isran ya ubangijin mu kada ka dora mana wani nauyi kama hamaltahu ala alladhina min qablina kama yadda ka dora ma waɗanda suka gabace mu rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih ya ubangijin mu kada ka dora mana abin da ba za mu iya ba wa'fu anna kuma kai mana afwa warhamna waghfir lana kuma kai mana gafara warhamna kuma ka ji kanmu anta maulana kai ne majibincin lamarinmu fansurna alal qawmil kafirin ka kuma taimake mu akan mutane kafirai abubakar ibn al-arabi al-maliki alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa a kamar ƙur'an juz'i na ɗaya shafi 264 yana cewa wannan ayar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan gabar yace haza aslun azimun fid din wannan wani jigo ne wata ka'ida ce babba a addini mai girman gaske wa rukunin min arkanin shari'atul musulmi kuma rukuni ne daga cikin rukunan shari'ar musulmi sharrafana Allah subhanahu wa ta'ala alal umami biha ubangiji ya bamu ya ɗaukaka mu ya girmama mu da wannan ƙa'ida da wannan rukuni akan sauran al'ummu falam yuhammilna isran ubangiji bai ɗora mana wani nauyi ba wala kallafana fil mashaqqati amran babu wani umarnin da ya dora mana mai wahala wanda ya fi ƙarfinmu waƙad kana min salafi bani isra'il idan asaba albaulu a ahadihim idan asaba albaulu thauba ahadihim qaradahu bil miqrab ɗayansu ɗaya daga cikin magabatan banu isra'il idan fitsari ya ɗiga a cikin tufar ɗaya daga cikinsu to zai ɗauko kamar wuƙa ko almakashi ya kankare jiki wannan abin din wato sai dai ya dauko almakashi ya datse inda fitsarin ya taba a jikin taguwarsa wato ba wankewa zai yi ba sai dai ya yanke gurin kaga yadda kake ji da boil dinka mai tsada eh wani yaro ya zo tsula maka fitsari a kai ko kai ka tsare ta rana wani za ka yaro ya tsula maka fitsari ce to a kawo almakashi ka yanke gurin فخفف الله تعالى ذلك سي الله سبحانه وتعالى يسسوتا ما wannan al'umma sai zanto ba wannan bane hukuncin ila wadha'ifa 'ala al-umam humiluha da ayyuka daban-daban da aka dora wa al'ummun da suka gabata mu kuma sai aka sassauta mana su wa rafa'aha Allah ta'ala an hadhihi al-umma amma Allah ya dauke ma wannan al'umma to wanda yana nuna maka saukin wannan addini na musulunci addinin musulunci addini ne mai sauki hukunce hukuncensa hukunce hukunce ne masu sauki waɗanda ake yin la'akari da halin da mutum yake ciki wajen ɗora masa wannan hukunci ko wajabta masa wannan hukunci fala yujabu ala al ma yujabuhu ala sahih mara lafiya ba a dora masa abin da ake ɗora mai lafiya ba a wajabta masa irin abin da ake wajabta mai lafiya matafi ba a wajabta masa irin abin da ake wajabtawa mazaunin gida hakanan wanda yake gajiyayye ko saboda tsufa ko rashin lafiya shi ma ba a wajabta masa abin da aka wajabta ba wanda yake da iko da ƙarfi da lafiya saboda haka Allah yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya dora wa wani rai wani abu sai abin da zai iya wato ubangiji baya dora masa abin da ba zai iya ba abin da yake da kunci a cikinsa baya dora masa abin da zai takura masa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora ba wani rai sai abin da ya bashi iko a kansa abin da yake da ikon aiwatarwa shi Allah yake cewa to ya aiwatar lati fattaqullaha masata'tum wasma'u wa ati'u ku kiyaye dokokin Allah ikon ku. sannan ku ji kuma ku bi wannan ka'ida ce da take shiga kowane aiki kowace kowane irin aiki kowace farilla daga cikin farillan musulunci fattaqullaha mastata'tu wannan doka ku kiyaye ta gwargwadon abinda Allah ya ba ku iko a kansa abinda ba ku da iko a kansa ba dora muku wannan ba yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra sauki ubangiji yake nema da ku yake nufi da ku ba tsanani ba wama ja'ala alaikum fi ad min haraj lace bai sanya muku kunci a addini ba cikin sahihain hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu idan da umarce ku da abu to ku yi shi iyawarku abinda kuma na hane ku to ku rabu da shi ku guje shi imrad ibn husayn ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa yana da basir da yake taso masa wani lokaci ya hana shi sakat yaya zai yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ce salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janb ka yi sallar ka a tsaye in za ka iya in ba za ka iya ba to kai a zaune in ba za ka iya ba kai ma a kishin gide ibn abi hatim ya fitar da ruwaya daga hammam yake cewa hammam ibn yahya al-auzi yake cewa wani mutum ya tambayi al-hasan hasan al-basri rahimahullah yake cewa rajulun ja'ala ala nafsihi shay'an fi nadhrin wa huwa la yajiduhu mutum ne ya yi bakancan wani abu da zai yi wa Allah amma abin nan ya rasa bai samu ba ya yi bakanci sannan da ƙarshe ya kasa cika wannan bakancan saboda abin da ya yi bakancan da shi ya rasa bai samu ba lafiya ce bai da ita ce in ya warke zai sadaka da miliyan ɗaya ya buga ya buga ba a samu ba to ya zai yi sai hassan al-basri ya ce la yukallifu allahu nafsan illa wusa Allah ba ya ɗora wa rai abinda ba za ta iya ba to wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo wannan magana domin ya ture abinda ya ɗarsa a zuciyarsu na fahimtar da suka yi bisa kuskure Allah ce in tubdu ma fi anfusikum aw tukhuhu kun bihin La? idan ku bayyana abinda yake zukatanku ko kuka ɓoye Allah zai muku hisabi suka fahimci cewa ashe har wasu wasi da saƙe-saƙe da za su bijiro musu a zuciya sai Allah ya musu hisabi to shi ne Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu a'a ai asali a dokar ubangiji subhanahu wata'ala baya dora wa rai sai abin da zai iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha saboda wannan abin da yake khataratun nafs khawatirun nafs alwasawis allati ta'ridu 'ala an-nafs wannan asali daman baya daga cikin abin da Allah ya kallafa wa bawa a kan cewa ya iya ture shi ko da yaushe ka zai iya bujuro masa ko da ba zai miƙa wuya ya ba da kai bori ya hau ba to amma dai bijiro masa ɗin da zai yi a wasu lokuta ba yadda ya iya domin abin ne kawai da zai faɗo masa kwatsam ba tare da ya shirya masa ba shi ne ya yasa ibnu taimiyya alaihi rahmatullah yake cewa fa nafa bidhalika ma tawahhamu ubangiji ya kore abinda suka suka yi wa kuskuren fahimtarsa suka yi wahaminsa min annahu yu'azzibuhum bil khatarat allati la yamlikuna daf'aha cewa Allah yana zai azabta su akan abinda yake darsuwa a zukatansu wanda kuma za su iya ture shi ba wa annaha dakhilatun tahta taklifi suka yi zaton cewa wannan abin ma da yake ɗarsuwa a cikin zukatansu wani abu ne da Allah ya kallafa musu cewa sai sun guje shi in ba haka ba Allah ya kama su fa akhbarahum annahu la yukallifuhum illa wus'ahum Allah ya ba su labarin cewa baya kallafa musu wani abu sai abin da za su iya yace to wannan shine bayanin da Ibn Abbas a karatunmu na baya yake cewa فنسخها الله عنهم بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها شيني wannan bayanin bayanin da Allah subhanahu ya yayi musu na cewa waccan ayar ta farko ba man bata ƙunshi abin da ku kuke zato ba kuna zaton cewa waswasun kuma da za ku zo muku a zuciya Allah zai kama ku da wannan ba haka bane dan ai Allah baya kallafawa wa rai abin da yafi karfin sa haka wannan ma tun farko baya daga cikin abin da Allah zai kama ku da shi ku ne kuka yi zaton haka shine ma'anan nasku nan. gusar musu da wannan kuskuren fahimta da ke zuciyarsu ita ake nufi ba wai ma'anar aya ce gaba ɗaya ta tashi ba ibnu taymiya yace wa qad tadammana zalika anna jami'a ma kallafahum bihi amran wa nahyan fahum mutiquna la wannan fadar Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ta nuna cewa dukkan wani abin da Allah ya umarci muminai da shi umarni ne ko hani ne to za su iya babu abin da Allah subhanahu wataala ya kallafa musu wanda ya wuce dakarsu qadiruna alaihi suna da iko a kansa wa annahu lam yukallifhum ma la yutiqun Allah bai dora musu abin da ba za su iya ba saboda ka a shari'ar Allah babu at-taklif bima la at-taklif bima la yutaq a dora wa bawa abin da ba zai iya ba babu akwai waɗanda suna da ra'ayin cewa ubangiji yana ɗora wa bawa abin da ya fi ƙarfinsa ana kallafa wa rai abin da ya fi ƙarfinsa sai dai lokacin da ya zo aikatawa ubangiji ya ba shi damar aikatawar in kuma bai samu ba ubangiji ya fi masa amma a karan farko ana iya ɗora masa abin da ya fi ƙarfinsa to ibnu taimiyya yana cewa wannan fahimtar kuskure ce kuskure ce a cikin shari'ar musulunci babu at-taklif bima la yutaq wanda ba shi da dukiya ko ba shi da lafiya daman can ubangiji bai kallafa masa zuwa haji ba cewa lillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wannan istita'ar ita ce da take istita'a ce da take kasancewa tun gabanin fi'il qabla al-fi'l la ma'a al-fi'l akwai istita'a tare da aiki amma ubangiji subhanahu wataala yakan kallafa wa mutum ne abin da zai iya in ba zai iya ba to daman can baya cikin waɗanda aka ɗorawa ba. kai ya ɗauka shi ya shiga cikin abin da aka ɗorawa. mutum ne baya iya tsayuwa ubangiji bai ba shi ƙafafuwa ba tsala ce wa qumu lillahi qanitin ce a tsaya a gaban Allah ana masu khushu'i a cikin sallah to shi dama bai shiga cikin waƙubu ba sai da shi dama bai da kafa saka baya daga cikin waɗanda aka kallafa musu ra'ayin cewa yana daga cikin abin wanda aka ɗorawa sai dai in akin ya zo ya kasa yi ubangiji ya yafe masa wannan amma yana cikin waɗanda aka ɗora shi ne ibn taimiyya yake cewa a'a wannan faɗar ubangiji wata ala, layu yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yana nuna cewa babu wani kowane ne sawa'un qabla al-fi'li aw ma'a al ubangiji baya kallafa rai sai abin da zai iya mala yake cewa wallahu ta'ala amara bi ibadatihi wa dhamina arzaqahum amarahum bi ibadatihi wa dhamina arzaqahum Allah subhanahu wata'ala ya umarci bayansa su bauta mishi shi kuma ya lamunce musu arzikin arzikinsu cinsu da shansu shi zai ba su fakallafahum min al'amali ma yasaunahu ya kallafa musu aikin da za su iya cikin yalwa ma ya sa'unahu da za su iya aikata shi cikin yalwa ba cikin kunci ba wa a'tahum min ar-rizqi ma yas'uhum ya ba su arzikin da zai yalwace su duka fa taklifuhum yas'unahu taklifin da ubangiji ya musu na ɗora musu ibada wannan ya wato suna iya aikata shi cikin yalwa sannan wa arzakuhum tasa'uhum arzikin su ko arzikin su kuma zai yalwace su zai ishe su zai cike ga kowa da kowa fahum fil wus'i fi rizqihi wa amrihi suna cikin yalwa cikin umarninsa da arzikinsa kalmar illa wus'aha kamar yadda zamu yi bayani tana nuna cewa dakar da kake da ita ta kai wannan aiki haka ce wacce hatta fa aikin ma wato ta yi wa aikin yawa damar da kake da ita kai wannan aiki ta ma yi wa aikin yawa za ka yi aikin hatta ya saura yanzu ka tashi sallah da lafiyarka da ƙarfinka ka yi alwala ka yi tsaya ga ka kalli gabas ka yi kabbara ka yi ruku ka yi sujada ka ɗago ka yi ruku ka yi sujada haka gama energy ɗin da Allah ya baka na ka yi sallar ya yi sallar yawa saboda haka amurullahi fi si'a shi yasa illa wus'aha abinda zaka yi shi fi sa'a saboda babu haraji babu kunci ba wai abinda zaka yi da kunci da takurwa ba akwai abinda fi hududi taqatika energy dinka da karfin da Allah ya baka zaka iya abin amma kuma zaka yi shi a takure to wannan baya daga cikin abinda Allah yake dora bawa koda zai iya koda yana karkashin dakarsa shi yasa Allah ce fa'alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin ya ce yi yutiqunahu ba la yutiqunahu ba yutiqunahu a ce fidya saboda za su yi shi a takure tsoho ne ya tsoho tuko watakila in ya ɗau azumin zai kai amma a jigace ko mara lafiya zai kai azumin a jigace wurjen-wurjen. suka ce fidyatu ta'am miskin ga wanda yake tsoho ba zai iya ba ko kuma wacce rashin lafiyar da ta riga ta ci karfinsa ba a tunanin warkewa fidiyatu a miski. saboda haka kaga ashe ba wai hakar gabaɗaya aka ce ka bayar da ita gaba ba ubangiji subhanahu wata'ala ya ya wajabta maka abin abinda ka yi hadda rara a cikin damar da kake da ita karfin da kake da ita da ikon da kake da shi da inajin da Allah ya baka har rara zai yi saboda haka fahim fil wus'i fi wa amrihi wasa'u amrahu wasa'ahum wasa'u amrahu sannan wasi'ahum rizquhu wasi'u afwan wasi'u amrahu sannan wasi'ahum rizquhu umarninsa da ya musu umarni ne wanda ya yalwace su sun yi za su yi shi cikin yalwa sannan kuma arzikinsa arziki ne wanda shi ma ya yalwace su fa farraqa bayna ma yas'u al-'abd وما يسعه العبد وهو وهذا هو اللائق برحمته وبره وإحسانه وحكمته وغناه shi yasa arzikin da ubangiji subhanahu wataala ya saukar wa ƴan adam arziki ne da zai ishe su ubangiji subhanahu wataala tun kafin ma halittar dan adam ya riga ya tanadin masa abinda zai ci ya sha a bayan ƙasa in kaga wani yana yin wayo wayo yana cewa babu dan uwansa ne dan adam ya cuce shi amma Allah subhanahu wataala ya saukar masa da arziki yanzu arzikin Najeriya inda za a sake shi akwai wanda ba zai koshi ba eh. arzikin wasu 'yan tsirari in aka juye shi a Kano shi kenan duk za mu ji wasai amma mutum daya shi kadai ya tattara arzikin dubunnan mutane ya fi ƙarfinsa ya fi ƙarfin zurriyarsa ya fi ƙarfin jikokinsa har taɓa kundansa amma kuma haka zai zai ci gaba da riƙewa sauraka Allah ya sanya albarkatun ƙasa albarkatun da ɗan adam zai ci a cikin ƙasa baraka fiha wa ha a kwata ubangiji ya albarka a cikin ƙasa kuma ya kwatan ya sanya gwargwadon abincin da ɗan adam zai bukata a cikin ƙasa ka babu wani abin da ɗan adam ubangiji bai tanadar masa ba sai da ya halicci ƙasa da duk abin da take bukata sannan aka halicci ɗan adam da haka ubangiji bano wataala ya ba wa ɗan adam abin da zai ishe shi a a ce wai za a yi wani lokaci da abinci zai yi wa duniya kaɗan wannan duk ƙarya ce sai dai azzalumai ne za su ƙara yawa suka ƙara yawa to kuma kaga wasu za su shiga takuruwa shi ne nan malam ibn taimiyya yake faɗa ya ce wa ta'ammal qawluhu azza wa jalla illa wus'aha ya ce kai la'akari da wannan maganar da ce, illa wus'aha kaifa tajidu tahtahu annahum fi si'atin wa min hatin min takalifihi ƙarƙashin wannan illa wasu a za ka gane cewa bayan Allah subhanahu wataala suna cikin yalwa suna cikin kyautar ubangiji game da abin da ya kallafa musu ya wajabta musu na ayyuka la fi dhiqin wa harajin wa mashakka ba sa cikin kunci ba sa cikin takuruwa ba sa cikin wahala fa a ya ta zalika domin yalwar tana tana kunta haka in aka ce an yalwata maka ana nufin baka cikin kunci baka cikin takurwa. فاقتضت الآية أن ما كلفهم به مقدور لهم min gairi عسر لهم wala ضيق wala حرج wannan ayar sai ta nuna mana cewa abinda Allah ya kallafa wa bayansa, wani abu ne wanda yake za su iya ba tare da wahala ba ko kunci ko takurwa bi khilafi ma yaqdiru alaihi ash-shakhs sabana abinda mutum zai iya yake da kudura a kansa fa innahu ya yakunu maqduran lahu bawa zai iya zama yana da ikon yin abu walakin fi dhiqin wa harajin alai amma zai yi cikin kunci da takurwa to wannan baya daga cikin shari'ar Allah shine wa ja'ala alaikum fi dini min haraj al-haraj marfu'un an hadhihi al-umma babu wani abin da aka dora maka shi kai cikin kunci don haka duk abin da zai zama da kunci da wahala da takurwa lokacin da zaka yi shi to ko zaka iya yin shi Allah ya yafe maka an sauke maka ko da za ka iya in ya zanto za ka yi shi amma cikin takuruwa da wahala da matsatsi to za a maka rangwame shi ne ƙa'idar da malamai suke ci almashakatu ta jilibut taisir almashakatu ta jilibut taisir wadda fiqhiyya al'amma shi sanda aka ga akwai abu zai jefa mutane cikin wahala to hukuncin shari'a shi ne a sassauta wannan abu shine a wata kaida idza zaqa al-amru tasa sauraka koyaushe aka ga kunci to sai a ƙara buɗaɗawa to haka shari'ar Allah take wa amma wus'uhu alladhi huwa minhu fi sa'a fa huwa duna madad taqati wal majhud duk abinda aka ce maka an yalwata maka shi to ba ana nufin abinda zaka tsotse gaba ɗaya abin nan ikonka ba ƙudurarka ba ba wannan ake nufi ba Balli li nafsihi fihi majhalun muttasa yana nuna cewa kana da fage a cikin wannan abin wanda yake da yalwa wa zalika munafil liddiqi wal haraj ci wannan kuma ya saba wa kunci da takuruwa kamar yadda Allah ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj bai sanya muku kunci a cikin addini ba yuridu Allahu bikum al yusra wa la yuridu bikum al usra Allah yana nufin sauki ne gare ku ba tsanani ba shi yasa Sufyan ibn Uyayna game da wannan illa wus'aha yake cewa illa yusraha la usraha wa lam yukallifha taqataha walau kallafaha taqataha la balagha al majhud haka sufyan ibn uyayna yake fahimta daga kalmar illa wus'aha yace illa yusraha sai abinda yake sauki mai sauki gare gare ga dan adam la usraha ba abinda yake da tsanani ba walam yukallifha taqataha ba kallafa maka abin da zai tsotse dukkan karfinka ba gaba daya walau kallafa taqataha la balagha al-mashhud da za a kallafa maka abin da zai tsotse ikon ka gaba daya to da wahalar ta kai wahala saboda haka shari'ar Allah shari'a ce da ta zo da sauki kuma babu wani addini da ya gabaci musulunci da ya zo da irin wannan kuma dukkan wata doka ma da dan adam zai zo ya shimfida wa kansa bai bar ta Allah to ba za ta samu wannan saukin ba ka duba dukkan wasu dokoki da mutane suke wa kansu sai ka ga cewa waɗanda suka sa dokokin su ne farko da su karya wanda suke zauna su rubuta dokar ba ko ake zaɓar su su je su ne 'yan majalisar dokoki to su kuma suka kowa kare dokar saboda shi ma wani abin sai ya je ya matsu ya taku saboda haka sai zagaye ta amma a dokar Allah babu wannan wanda duk kajiya ce wai abu kaza a shari'ance ya masa tsaudi ya masa wahala to wannan san zuciya ce kawai shedan ne yake masa hudu ba ko ya fitsare masa zuciya amma ba dan wannan abin a karan kansa yana da wahala ka duba kakab dokokin shari'a babu wani abin da yake da tsauri eh, ce kaza haramun ne ka bar shi in ka duba a maimakon wannan abin da aka haramta maka guda ɗaya abu nawa aka halatta maka kuma a maimakon wannan guda ɗayan da aka haramta maka ce kada ka ci naman mushi kada ka ci alade misali nama dabba iri nawa aka halatta maka kuma to don me za ka ci sai ka ci aladen saboda bi saboda aladen eh. ga raƙumi ga shanu ga tumakai ga awakai ga tsuntsaye ga kifaye ga maka ce kai sai ka ci alade to kaga ai san zuciya ne ba zai zo ce maka ai an takura ba ce abu kaza ba kyau a daina kun fiye tsanantawa akwai irin wannan diyawa za ka ce abu kaza haramun ne kun fiye tsanantawa ba mutane ga sunan da yawa ba sa yin abu ko suna nan cikin walwala sun ma fi shi shi bai cewa an tsananta cin daɗin amma shi yana da cewa an tsananta saboda haka wannan ita ce ɗabi'a ta shari'ar musulunci wannan kuma shi ne abinda a'immatul islam suka fahimta kamar yadda ibnu taymiya ce fa hadha fahmu a'immatul islam wannan shine fahimtar limaman musulunci cewa aina haza min qawli man qala innahu kallafahum ma la yutiqunahu albatta wala qudrata lahum alayhi kaga wannan ya rushe maganar wanda suke cewa Allah yana kallafa wa rai abinda ma ba za ta iya ba Allah baya yin wannan baya kallafawa baya kallafa wa rai abinda ba ta da iko akan aikata shi saboda haka dukkan wani abin da yake mutum ba zai iya yin shi ba to wajabcin ya sauka da kansa shine la wajiba ma al ajz duk abin da ba za a iya yi ba to wajibcin ya sauka da kan mutum shine ma'anar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha lokaci yayi insha Allah a karatu na gaba za mu ƙara bayani akan wannan gaba ta layu yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh